ta 446 da ya daidai da ranar 8 ga watan biyu shekara ta 2025 ta miladiya za mu yi darasi na bakwai a cikin darussanmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin suratul isra a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a za mu tashi aya ta talatin da ɗaya aya ta talatin da ɗaya aya ta talatin da ɗaya wala ta ƙutulu a wula da kun kashe ta ila an zubin lahimin Wala ta bismillahir a wula da kun أولادكم خشية إلا رقم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرف الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها Allah jalla wa ala ya ci gaba da yi mana wasiya da waɗannan ayoyi waɗanda suka kunshi wasu wasiyoyin alƙur'ani da al'umma wanda da shi kamar yadda muka ambata da waɗannan wasiyoyi ne wannan al'umma sai ko a kan al'ummomin da suka gabata musamman al'ummar yahudawa da suke tinkahon an ba su wasiya guda goma Allah maɗaukacin sarki ya cika a wasiyoyin ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mun a cikin abubuwan da a cikin waɗanda muka karanta har zuwa darasin mako da ya wuce mun yi wasiyoyi guda shida Buga wasiya ta bakwai shine Allah ya ce wala tabtulu auladakum khashyata illa kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muke azurta su da ku inna qatlahum kana khita'an kabira haƙiƙa kashe su ya kasance zunubi ne laifi ne babba laifi ne mai girma wannan ita ce wasiya ta bakwai wato shi ne ɗaya daga sai ta zo da sigar jam'i a bayan da tana zuwa da sigar ifradi ne kamar yadda ya gabata a wa'ati dal ƙurba haqqahu wal miskina wa sabil da kuma wala taj'al ka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti an fuskanci khitabi ne in ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maqsudi kuma al'ummarsa ko kuma khitabi ne zantawa ne da dukkan wani wanda alqur'ani yake zantar da shi ne karɓar shirya daga alkur'ani aka umarce shi to amma anan sai ya zo da sigar jan'i domin rusa abin da yake al'adar jahiliya na wa'adin bana na binne 'ya'ya mata da suke yi sai aka zo amma da sigar jami aka ce wala taqtulu auladaku kada ku kashe 'ya'yayanku an ambaci al'aulad ana nufin dukkan 'ya'yaye maza da mata duk da yake al daga abin da suke yi da kuma abin da yake ya yaɗu a cikinsu shine kashe 'ya'ya mata suna kashe 'ya'ya mata saboda wato a gudun talauci saboda suna ganin ita ya mace sai dai a ɗauki nauyin ba ba za ta iya ɗaukan nauyin kanta ba kuma suna kashe 'ya'ya mata saboda gudun abin kunya don saboda idan aka kawo hari aka kwashi in aka tashi mata ake ɗiba a matsayin kuyangu ita ba za ta iya kare kanta ba saboda aka haifi 'yar za ta je ta zamanto baiwa su a wajensu gara ma ta kashe ka ta rayu daga cikin kuma saboda haka suna yin wannan waɗansu kuma suna yi ne saboda tausayi saboda tausayi kar su mutu su bar ya su bar yarinya ba mai kula da ita kamar yadda wani wayakin su yake cewa yayin da wato efta take kuka tana kiran lokacin yana tuna yana hararo yaya zai kasance yayin da take juyayin mutuwarsa tana zubar da hawaye sai ce to shi hawayen jini zai zubar a kan cewa ya rabu ya tafi ya batta da wa zai batta da baffanta wanda yake mai kaushin hali ko ku da ɗan uwanta wanda yake ba ruwanka da ita to saboda wannan sai su kashe ya mace saboda kar batta ta zamanto cewar babu mai kula da ita to Allah maɗaukacin sarki ya rusa wannan al'ada ya ce kada ku kashe 'ya'yanku ma kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci alhashiya shine tsoro wanda aka gina shi akan ilimi sawa'un ilimin dan na daidai ne ko ba sawa'un wato ilimin bisa ma'arifa ingantacciya ce ko kuwa bisa wahani ne abinda ake tsammanin don wani lokaci za ka ɗauka ilimi ne amma ba ilimi ba ne tsammanin ka ilimi ne wato kada ku yi kada ku kashe 'ya'yanku kuna itiƙadin cewar idan suka zo talauci zai same ku nauyinku zai ƙaru za ku samu talauci kuna wannan itiƙadin saboda ganin cewar yawan iyali yana sanya a ƙarancin abin hannu ba za ka iya ɗaukar nauyinsu ba to kada ku kashe 'ya'yanku saboda wannan saboda wannan tsoron al shi ne al talauci wannan ayar ta zo da wannan siga saɓanin yadda ta zo a cikin suratul an'am cikin suratul an'am wala ta a wula da awladakum min imlaqin na narzuqukum wa iyyahum nan wala ta taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum nan kada ku ji tsoro kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci mu ne muke azurta su da ku nan talaucin bai zo ba amma kuna tsammanin talaucin zai zo saboda zuwan 'ya'ya ya kace to 'ya'yan da kuke jin tsoron talauci zai zo in su zo mu ne muke azurta su da ku ma. can kuwa wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci kuna cikin talaucin saboda haka kuna ganin ƴaƴanku su ne ƴaƴanku da ƙarin talauci ne ya ka ce hana hannu na zuƙukum mu ne muke azurta ku mu za mu azurta ku saboda haka mu ne za mu iya kawar muku da talauci wa iyahun da su ma mu za mu ne muke azurta su ba ku bane a Allah maɗaukacin sarki da wannan ya rubuta al'ada wadda take shekara aru aru a cikin larabawa na kashe 'ya'ya mata je su binne ta sai sa aka samu alwa'azu da kuma almau'uda almau'uda ita ce wanda za a je a haƙa rami a sanya ta sannan a rufe ta da ƙasa da ranta hmm. haka al'adar jahiliya ta sai da musulunci ya zo ya haramta wannan mummunan al'ada da kuma wannan ayar ita jira daga cikin ayoyin da suka haramta wannan mummunan al'ada da kuma ta suratul kuwirat wa idan mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat kuma idan wato a wanda aka binne aka tambaye ta da wani dalili da wani zunubi da wani laifi aka kashe ta wanda da kuma a cikin suratul Nahal, can ma Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu fil alahunin an yadussuhu fi turab ala sa'a ma waɗannan yana daga cikin miyagun al'adunsu to aka inda yadda musulunci yake ya fito da al'umma daga cikin duhu zuwa ga haske daga cikin canfi da rashin tunani da wauta aka fito da su ya zuwa ga haske da haka menene laifin yamace da za a ce ita ce sanadiyar kawo talauci bayan abubuwan da ake samu na alheri albarkar yamace Allah ne kaɗai ya san iyakarsu nawa ce yamace ta haifi bajimin malami ta haifi sarki ta haifi babban mai kuɗi ta haifi jarumi mai kare al'umma nawa aka samu hmm. saboda haka ita mace ai sanadiyar arziki ce na sanadiyar talauci da ce ballantana kuma ma ga ce Allah maɗaukakin sarki ya ce na hannun narzuƙuhun wa iyakun ‘ya'yanku mu ne muke azurta su mu za mu azurta su narzuƙuhun mu muke azurta su kuma mu ne za mu azurta su da ku saboda haka babu wata fuska na a kashe su sannan Allah ya ce inna qatlahum kana qit'an kabira hakika kisan su ya kasance qit'an qit'an ai laifi wato haqiqa shine mutum ya aikata laifi ba ma asfa'a shine mutum ya aikata ya aikata kuskure akwai wani akwai qira'ar ibnu amir da tazo inna qatlahum kana qat'an kabira kuskure ne babba da kuma ƙira'ar hamza a ƙira'ar ibn kafir ne da yake kana fata'an kana fita'an kabira mm, kana fita'an kabira sigar mubalaga na fi'al wato laifi ne babba to a cikin wannan akwai kwadaitarwa kan a guje shi domin Allah madaukakin sarki yakan faɗi illar hukunci domin hankali ya gane kan cewa wannan hukuncin wato in hali ne ya cancanta a nisance shi abinda Allah ya tsanta shi da cewa laifi ne babba ko kuma kuskure ne babba kaga dukkan ra'ar a bisa tafsiri biyu kuskure babba ya nuna kan cewa wato hankali ba zai tabbatar da ingancin wannan al'amari ba kaucewar hanya ne domin babu wani dalili wanda za a yi babu wani dalili wanda zai sa a yi saboda aka haga tun kafin tun kafin a ce an saman ma mata ‘yancinsu addinin musulunci ya kwato ma mata ‘yancinsu daga rayuwar jahiliya yanzu yau da al'umma abin da ake yi kenan da za a yi ta tutiya cewa an yi convention an yi dawo convention na samo ‘yancin mata a ta kururuwa kamar su ne suka yi to gashi kuma da aya guda Allah maɗaukakin sarki ya rusa mummunan al'ada da ake shekaru ɗaruruwa ana yi to haka addinin musulunci yake kamar yadda manzon Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace a wato a wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin ila siratin mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh yana fitar da su daga cikin dukkan zuwa ga haske yana daga cikin dukkan yin wannan mummunan tabi'a to Allah madaukakin sarki ya ambaci cewar wato kuskure ne babba da kuma a tsaye kira'ar laifi ne babba laifi ne babba bi ma'ana a wajen Allah da ya ba wato a guje shi sannan kuma kuskure ne a cikin tunanin hankali kuskure ne a cikin tunanin hankali domin hankali bai shaida ga wannan ba don hankali lafiyayye zai san cewa wannan mummunan al'ada ce to wannan yana da alaƙa da wannan abinda waɗansu al'ummomi suke yi na iyakance iyali tahdidun nasu wanda malaman musulunci suka yi fatoyi akan haramcinsa kamar yadda fatawar majma al-fiqh islami taron malamai na shekara 1988 wanda aka yi a wanda aka yi a birnin kuwait a kan tsara iyali kusan abu biyu ne akwai iyakance iyali iyakance haihuwa akwai kuma tsarin iyali tsarin haihuwa bayan wato an kawo bincike da yawa daga malamai suka yi suka ce bina ala anna min maqasid az fi shari'at al-islamiyya al-ijab wa al ala an al-insani yayin da ya zama cewa daga manufofin aure a shari'ar musulunci haihuwa da kuma tsarewar wanzuwar jinsin bani adam wa annahu la yajuzu ihdaru ihdaru hadha al-maqsad kuma baya halatta ihdaru hadha al-maqsad wato wannan manufa ya zamanto an wofantar da ita لأن إهداره يتنافى مع نصوص shari'a. ومن watsar da wannan manufa ta shari'a yana cin karo da nassoshi na shari'a wa tawjihatiha ad-da'iyatu ila tafsirin nas da kuma fuskantarwar da shari'a ta yi da zaburowar da ta yi na a yawaita wato haihuwa wal hifaz alaihi da kuma tsarewar zurriya wal inayati bihi da kuma kula da su da itibari hifdin nasal ahadin kulliyat saboda tsarewar haihuwa tsarewar zuriya yana daga cikin al-kulliyat khams wato ka'idodi maslahohi guda biyar wato al-daruri wanda ake ce musu al-daruriyat khams abubuwa na larura guda biyar allati ja'at ash-shara'i bi ri'ayatiha wanda dukkan shari'o'in Allah suka zo da kiyaye su to a bisa wannan suka ce qarrara ma yali taron ya tabbatar da waɗannan hukunce hukunce suka ce la yajuzu isdaru qanunin amin يحد من حرية الزوجين في الإنجاب بايا حالتا زمانتو أم تتر دا دوكا wadda za ka tsayar da wadda za ka iyakance incin ma'aurata a wajen haihuwa kamar irin yadda china suka yi suka ce kowa yaro biyu kawai zai haifa ba shi da ikon ya sama da haka wanda sun zo abin ya dame su sun watsar sun rusa wannan dokar da ɗaya ne ma eh, ni sha fama da yan uwanmu yan China da muka yi karatu da su idan suka haifi yara in suka zo Madina su haihuwa wasu yadda suke Su sai an zo za a koma su kuna hankali ya tashi ba za a yi musu passport ba eh, ba za a yi musu passport ba eh, ba yadda za a yi musu passport sai dai su nemi su wata ƙasa kuma za su wata ƙasa ɗin passport ɗin ina za a yi musu suna shiga garari to kamar wannan to dokar farko kenan da arar na farko da malamai suka ce ce wannan bai halatta ba saniyan na biyu da har musu isalu al-qudrati haramun ne a cire ikon da lafiyar jikin da mutum yake da shi na samun kudura akan haihuwa sawa'un min namiji ko na mace ko ma yu'rafu bil abin da abinda ake nufi da wato hana haihuwa castration au ta'qil ko kuma wato a wato a dauke haihuwa shine namiji wato a a cire abin marenansa ko kuma a daure a sanya shi da ba zai iya haihuwa ba ita kuma mace ita kuma a yanke kwayayen nata kuma a fitar da mahaifar ta malam tad'u ila zalika ad-darura bi ma'ayiriha ash matsawar ba larura ce za ta sa wannan ba da ma'auninta na shari'a in aka bi wato ma'aunan da shari'a ta sanya na abin da yake larura shine idan barin wato gabar haihuwar zai bayu ya zuwa ga halaka zai bayu ya zuwa ga salwantar rai ga shi a mutumin ko namijin ko macen to wannan zai halatta amma in ba haka ba in ba bisa larura ba bai halatta a hana mutum wato samun ikon yin haihuwa wato a mayar shi yadda ba zai iya haihuwa ba ko mace mijinta don kawai baya son haihuwa ya gaji je ya sa ƙiriƙiri wato a hana ta haihuwa ga baki ɗaya yadda ko da ya mutu ta sake aure ko ya sake ta sun rabu ta sake aure ba za ta iya haihuwa ba kuma zan da suke wannan zalunci wannan haramun ne ko kuma shi namiji ya je ma kansa in dai ba larura ba ce suka ce ya zuzu ta hakumul mu'akkad fil injabi bi qasd al mubaadati bayna fatarat al hamd ya halatta wato a samu wato control dakatarwa na wucin gadi a wajen haihuwa idan an yi ne da nufin nisantawa tsakanin ciki da ciki wato a samu nisantawa tsakanin haihuwa da haihuwa ta hanya wadda take ba za ta hana haihuwar gaba ɗaya ba sai dai ta ba da ikon a nisanta ciki da ciki au iqafuhu li muddatin muayyanatin min az-zaman ko dakatar da haihuwa ya zuwa ga mudda iyakantacciya ta zamani idan da at ilaihi hajatun mu'tabaratun shar'a idan bukata ta ne idan aka samu bukatar yin haka wadda bukatar nan take da fuska a cikin shari'a kun ga akwai bambanci tsakanin bukata da larura larura saboda tsarin rai ne da lafiya bukata kuwa saboda kawar da takura da kuntatawa idan akwai kuntatawa wadda take idan akwai bukata shine da abin da bukata shine duk abin da ke kawar da kunci da matsi ga wato ma'aurata ya halatta su ɗauki mataki na jinkirta haihuwa bi hasabi taqdiriz zawjayn amma shi ma wannan gwargwadon kaddarawar su ma'auratan an ta shawurin bai na ma a bisa shawara tsakanin su da shawara da bisa shawara tsakanin su wata rabin da yarjejeniya ba mijin ne zai zo ya ce shi ya gaji kan ta sake haihuwa ko kuma ya tilasta ta idan ta yi ciki a je a zubar da ciki ko kuma ita mijin yana so ta ce ita ba za ta ba in ta yi cikin ta je ta zubar da shi ko ta je ta ɗauki matakin da za ta hana kanta haihuwa dole ne ya zamanto da yarjejeniya da aminci tsakanin su da juna bi sharti Allah ya tarattaba ala kan bara da sharaɗin cewa kada wata cuta ta zamanto ta bayu sanadiyar dakatar da haihuwa wa an wasilatu alwasilatu mashru'a kuma hanyar da za a bi ta zamanto shari'a ta yarda da ita wallahi ya kuna fiha udwanun ala hamlin qa'id kuma kar ya zamanto wannan zai kai ya zuwa ga zalunci a kan ciki wanda yake samamme me zalunci sai a ce sai an zubar da ciki wato kun aka riga aka samu ciki bai halatta ai ta'arrubi ya zuwa gare shi ba da da'awar tambinin nasu ballantana kuma kun ga duk a cikin wannan da ta kawo maganar kan cewa a yi saboda tsoron talauci ba. a yi saboda tsoron talauci domin wannan ya ci karo da tauhidi ya ci karo da a tawakkali sai dai kuma yayin da aka ce ana son wato a sami yawan haihuwa saboda Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani yana wato bayyana cikin ni'imar da ya ma al'umomi wa amdadnakum bi amwalin wa banina muka karfafa ku da dukiya da 'ya'ya cewa wannan yawan zurriya yawan 'ya'ya masdarin karfi ne amma yawan ‘ya'ya tana cewa mazarin ƙarfi ne don an tsaya a kan haƙƙinsu da yin tarbiyya amma ka haifa ka sake su a kan titi su zamantowa ba'i da bala'i ga al'umma wannan ba mazarin ƙarfi ba ne mazarin bala'i ne da fitina ga al'umma mazarin bala'i ne da fitina ga al'umma ga mutum yana zaune a gidansa ɗaki biyu ɗaya nasa da matarsa ɗaya na ‘ya'yansa ‘ya'yansa kuma wataƙila ‘ya'yan nan mata sai ya ce su tashi su fita daga ɗakin nan su rinka zuwa surayen makwabta suna aure zai yi amarya suna kwana eh? Eh? eh su je suna kwana a tsoro na makwabta ɗan mata saboda shi ya zai yi amarya in an yi masa magana sai ce ai kowane bakin da Allah ya tsaga baya haramta masa abin da zuci to amma kuma kamar haka ɗan Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ka bil mar'i isman an a man ya'ud ya ishi mutum laifi a wajen Allah ya tozarta wanda yake ɗaukar nauyin sa a cikin iyali iyali ka tozarta su wannan ya ishe ka laifi kuma Allah maɗaukacin sarki yayin da a yayin da ya ce aure ai ya kaddara ya rata ce da iko mani safa aminkumul ba'ata falyatazawwaj wanda yake da ikon rike mace ya ƙara alko ya aure wannan sawawun auren farko ko karin aure kamar yadda kamar yadda malamai suka faɗa shi Muhammad eh, eh, Muhammad Muftar yake faɗan wannan cewa idan ma mutum yana wannan wannan hadisin ya hau kan wanda yake da aure in yana da iko kuma in yana da iko ya kara aure musamman in ya zamanto domin aure ya fi tsare shi idan ya zama yana da auren mace ɗaya amma kullum yana kalle-kalle yana tunanin aure ba ta tsare mace ba to ya ƙara ta biyu in yana ta biyu ba ta tsare shi ba ya ƙara ta uku in yana ta uku ba ta tsare shi ba ya ƙara ta hudu in yana da ta hudu ba ta tsare shi ba ba ga wannan ya zama ta wani abu daban wannan sai ya ta azumi sai ya azumi a sauran kwanakin ya fita daga cikin ɗabi'ar yawa-yawan mutane wannan ya zamanto shi ratsatse ne wani najir la hukuma lahu ba a hukunci da shi ne to kaga aka rataya abin da ne mani ba hmm. a ba a. shi yasa shi ne sharaɗin yin aure Allah madaukakin sarki yace wal yastafitu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba su da ikon yin aure su yi hakuri su kama kansu har sai Allah ya azurta su daga cikin falalarsa wanda yi nuna kan cewa sai Allah ya azurta daga cikin falala kuma shi ma Allah ya azurta daga cikin falala kai amfani da hankalinka yanzu mu yawa yawa waɗanda ba wato babban amfani da hankali shine ka yi haƙuri haƙuri shi babban haƙƙin amfani da hankali abinda suke ce ma emotional intelligence nan haƙuri yanzu mutumin da aka bashi ya samu damar an ba jari an ba shi halin samun jari yanzu ga shi na ta ƙoƙarin kawo hanyoyin samun jari ina nan ana ta ƙoƙari don kwanan nan ma bank of industry yanzu an ce a cikin wannan kasafin kuɗi an ba su biliyan za a ba su biliyan ɗari biyar biliyan ɗari biyar kuma alhamdulahi wannan bankin yanzu sun tashi haikan sun tashi haikan saboda Allah ya kawo chairman ɗin bankin a sarkin ban Kano Mansur Musa saboda ya daɗe a bankin bankin musulunci ya tsaya ya tsaya tsayin daka kan cewa sai an fitar da tsarin da yake na bankin musulunci domin musulmi su amfana ba da hanyar interest ba to yanzu idan aka zo aka fara to saura kuma a fara a baka a baka abin da za ka yi ka je kai aure bayan da za ka yi haƙuri da za ka yi haƙuri a baka ka juya ka killata ba aure ɗaya ba har uku ma sai kai hudun ma lokaci ɗaya sai kai hudun rigit domin ka sami iko amma a baka abin da za ka gina kanka ana baka kana tunanin bukatar ka ta yau ba ka tunanin ta gobe da jibi to wannan shine rashin aiki da hankali rashin aiki da hankali saboda haka a kula a amfani da hankali da Allah madaukakin sarki ya ba mu to sannan Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina wannan shine ita ce wasiya ta uku kada ku kusanci zina wato kada ku kusanci zina innahu ita zina kana fahishatan ta kasance alfahsha wato mummunan aiki wanda wato muninta a bayyane yake wasa a sabila kuma ta kasance mummunan hanya hanya ce da ta mugusta azina ma'anar zina shine mutum ya sadu da macen da yake ba matarsa ba ba matarsa ta aure ba ba kuma ku gasta. wadda ta halatta a gare shi ba wanda yanzu babu bayi yanzu babu bayi babu zancen bayi da kwarakwarai yanzu babu wani ko amma a asali shi ne wanda duk abinda aka halatta ma mutum ya yi na biyan bukata shi ne da matarsa ta aure da kuma kuyanga idan akwai wanda hannun mutum ya mallaka ba yar aiki ba ba yar aiki ba don ka dauki mace mai maka aiki ba ta zama to kuyangar ka don waɗansu suna ɗaukan wannan sai su ɗauka saboda wato kuma wannan idan mutum ya yi wannan ba za a ce yana da shubuha ba ba za a tsayar masa da hajji ba tsayar masa da hajji za a yi don wannan ba shubuha ba ce zun san rai ne ai ka san akwai bambanci tsakanin baiwa da yar aiki yar aiki yau za ta ce ba ta yi albashin ma ta haƙura ke tafiyar ta take maka albashi amma ku yanga ka ba za ta iya haka to wannan ita ce zina kuma wannan ga Allah maɗaukacin sarki ce kada ku kusance ta me ya kusantar zina bil azmi da yin azama da yin azama akan mutum zai zina din shine zuciyarsa ta rinka biya maka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abi Huraira a cikin sahih Muslim yace an rubuta ma dan adam rabonsa na zina da zai same shi la mahala baki yana zina zinansa shine sumba hannu yana zina zinarsa shi ne shafa Ƙafa tana zina zinarsa ita ce tafiya sannan a zuciya walƙal ya tamanna wa ya zuciya tana buri tana sha'awa wannan zancen da azamar da mutum zai yi akan cewa zai yi yana riyawa zai yi din wal farji yusaddiqu aw yukazzibuhu farjin mutum shine saduwa din al'aurar mutum shi take gaskata wannan ko ta karya ta waɗannan muqaddimat na zina su ne allamam su ne ƙananan zunubai wanda su kuma idan suka yi yawa sai su zamanto babban zunubi Allah ya ce wala taqrabu kada ku kusance ta shine da yin waɗannan waɗanda suke su ne sharan fage zai kai zuwa ga zina ɗan. da kuma shine zai kema waɗannan almuqaddimat wato daga cikinsu abubuwan da suke sanyawa kamar kaɗaita da azinabiya mutum ya kaɗaita da ajinadiya ya yi halwa da ita ko ya tafiya da ita ba tare da sana muharrami ba ko ya kaɗaita da ita ba tare da akwai muharrami ba ko ba tare da akwai wani ba ko da ba muharrami ba ne ko da yake shi kansa wannan idan ya zamanto wurin da ake tuhuma ga addini ne wannan kaɗaitar ba za ta halatta ba domin mutane biyu ko uku idan a sharare ne kasancewa su tare da mace ba zai hana su su yi ce su yi lalata da ita idan a sharare ne saboda haka kaɗaita ɗin ka'idar shine kaɗaita ya zamanto akwai muharrami kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ba kada ɗayan ku da kaɗaita tare da wata mace wadda bata halarta gare shi ba sai tare da su akwai zuma akwai muharrami kuma yace idan mutum ya kaɗaita da mace wadda bata halarta a gare shi ba to na uku su shine shaytan su shine shaytan bi ma'ana wato koda kana da kana da karfin yi ma kanka linzami to shaytan yana nan zai iya zamar da kai zai iya kun ƙarfinka, shi shi yasa aka hana akai ya zuwa ga wannan Wani yana daga cikin alhazin Wani yana daga cikin alhazin mutum ya tsaya a kan ɗaukan tafarkin kariya don kada ya fada cikin wato haɗari. Ah, to, da aka hana kusantar zina, wannan ya nuna kan cewa fadlan wato ballantana ma ku kai ya zuwa gare ta an hana ku kusance ta ballantana ma ku kai ya zuwa gare ta sannan Allah madaukakin Allah madaukakin sarki yace ita zina kana wato wannan kasancewa ai ma'ana ta tabbata alfahsha ce ma'ana ko kun san wannan ko ba ku san wannan ba ko al'adar ku ta nuna muku wannan ko al'adar ku ta nuna muku wannan ba ko a yan jarida ku sun nuna muku wannan ko ba su nuna muku wannan ba ko masu ilimin biology ɗinku da sauranku sun nuna muku wannan ko ba su nuna muku wannan ba ita zina ta tabbata kasha wato abin ƙi ne saboda abubuwan da ke cikinta na sabo ga mace abubuwan da suke cikin zina na sharrace-sharrace kai shafuɗuwan nasaba ga mai aure mace mai aure wanda yake shine mafi munin zina mace mai aure ta yi zina ta ɗauki ciki ta shigo ma da mijinta wanda ba ɗansa ba ana samun irin wannan da gama ce tana zaune ta san cewa ɗan ba na mijinta ba ne kuma mijinta ya ɗauke shi a matsayin ɗansa ita kuma ta san ba ɗansa ba ne tuba ya zo mata ta rasa yadda za ta ta gaya masa ko ko ya za ta haka za ta zauna a cikin wannan tashin hankalin da bakin ciki in ta gaya mata, bala'i in ba ta gaya mata ba bala'i to duk me ya kawo wannan abin zinaɗin nan da ake wadda take dududu da shi an mintuna ba amma wannan wannan jin daɗin zai kawo zai kawo wato raɗaɗi da mutum zai rayu da shi har ƙarshen rayuwa sannan ya kawo ɓacin iyali domin mutum da mijinta ya kama ta tana zina da zai ya sake zama da ita kuma ya zauna tare da ita ba za su taɓa zaman kirki ba kullum zai zamanto yana binciken ka ne kullum ta kau da kai daga baya nan ka ne ya so tunani ke ko da haka mummunan hanya ta alfasha ce idan kuma wadda ba ta da aure ce wannan abin zai ɓata ta ga masu neman aure a ce ai yawo take ba zai auri wannan ai yawo suke sawa'un wadda ba su aure ba ce ko kuma wadda ta taɓa aure ko da haka alfasha ce ai mummunan abubuwa ne sannan mummunan hanya ce mummunar hanya ce ma'ana wanda ya lizince ta ya ɗauki an ce hanya saboda ka san mutumin da yake tafiya hanya hanya tana lizintarsa duk wanda ya ɗauki wannan hanyar wato tana zamanto masa mummuna bi ma'ana ba za ta tike akan wannan ba sai ta kai shi wajen abubuwa miyagu domin tun yana idan ya fara da lalatattun mata wanda dama sana'a su kenan yin zina ya zo baya jin daɗin zinar da su ke zama to kuma waɗanda yake so waɗanda ba sa zina sai rinka bibiyar waɗanda suke shillatattun mata daga nan kuma sai ya soma tunanin waɗanda suke ‘yan mata wanda ba a taɓa wanda suke budurwai wanda ba a taɓa sanin lalata ba su kuma kawai su shi yake su yake sha'awa daga nan ba zai tsaya a nan ba sai zaman su shigo ba waɗanda yake so ya yi lalacin da su sai masu aure masu auren ma in ta kai shi kun ga mummunan hanyarta sai zama to masu auren ma ba kowace mai aure yake so mai auren da take ya san mijinta ko matar abokinsa ko matar makwabcinsa daga nan kuma sai ya tafi zuwa ga zina da muharramai sai zama to baya jin daɗin zina da ajnabai din ba kuma wanda suke sha'awa sai muharramansa daga nan haka dai zai tafi har ya kai ya zuwa ga aikin mutanen annabi lut da zina da dabbobi duk da haka ne suke daga haka ne suke Allah ya yi gaskiya ne ce wasa a sabila ba ta cikewa da mutum a waje ɗaya saboda hanyar shaidan samu gusta a hanya shi yasa Allah sai ya ce kada a kusance ta domin daga ka shiga wannan hanyar ka shiga mummunan hanya har iya wannan ita ce wasiya ta tara to sannan Allah ta'ala ya ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta ta illa bil haqq sai ta fuskar adalci ita hanya wadda take ta gaskiya wato wanda Allah madauka wanda yake nan ishara da cewa bayanin zai zo wace haƙƙi ne wani haƙƙi ne zai halarta a kashirai tsare rai yana daga cikin abin da yake larura da ɗan adam wato da ɗan adam aka gina shi a kan fuskantarta saboda duk wanda ya yi la'akari ya duba halittar Allah ya san cewa Allah ya halicci ɗan adam da manufa domin ya zo ya rayar da duniya kuma a ansha'akum min sun fi ha Shi ne ya halicce ku daga ƙasa kuma ya sanya ku ku rayu a cikin ta ku rayar da ƙasa kowa wanda ka gani akwai yadda Allah ya tsara masa da yana da wani yana da wata muhimma wadda zai a cikin duniyar nan saboda haka kowane rai yana da kima a wajen Allah domin Allah ya nufe shi ne domin ya zo ya rayar da ƙasa to ka ɗauke shi ba da haƙƙi ba ka shiga wato cikin ka shiga cikin yaƙi da maƙasudin Allah da tsarin Allah da manufar Allah saboda haka ya zamanto dukkan shari'o'i suka hana kisan kai suka hana kisan kai kisan kai ya daga cikin manyan zuwa Allah ya faɗi shi ma ne ya zo da ki kada ku kashe rai kada kashe Allah wanda Allah ya haramta ta bi ma'ana ai Allah ya sanya ta wato mai alfama ya tsare jinin kar a zubar da ita kar a kashe ta tsare rai wannan hana kisan kai yana daga cikin zaruriya to larura guda biyar wanda dukkan shari'o'i suka zo a tsare shi tsara addini da tsara rai da tsara hankali da tsara zurriya da tsara dukiya a bisa wannan tartibin wajen muhimmanci tsara rai larura ne dukkan abin da yake zai tabbatar da rayuwa ta ɗan adam maslaha ce dukkan abin da zai kai ya zuwa da zubar da jinin ɗan adam ɓarna ce wajibi ne a tsare shi to sai ce illa bil haq ya togace sai dai da gaskiya sai da haƙƙi haƙƙi a nan yana nufin da adalci wato sai da adalci wanda yake adalci nan kuma shari'a ta bayyana shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yahillu damu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat baya halarta wato a zubar da jinin mutum musulmi sai da ɗayan dalilai guda uku annafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi wa tayyibu zani da kuma dattijo wanda yake mazinaci wato wanda yake ya taba aure kuma yayi zina ko kashe shi a jefe shi sannan kuma wal mufariqu li dinihi at-tariku lil jama'a wanda ya bar addinin sa mai rabuwa mai yi ma jama'ar musulmi tawaye wannan sune wanda Allah madaukakin sarki ce a zubar da wato a kashe su amma in banda haka ba a kashe rai da dalili shi yasa Allah ya ce wanda duk ya kashe rai man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'anna ma qatala an-nas jami'a wanda ya kashe rai ba tare da rai ba kamar ya kashe mutane ta baki ɗaya ne kuma mutum ba zai gushe ba kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yalqa Allah bi damin mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa yana cikin watayawa a cikin addininsa matsawar bai haɗu da Allah da jini wanda ya zubar ta fuskar haramun ba wanda duk ya zubar da jini ya yi kisan kai a fuskar harama to wannan ya shiga tashin hankali dai kuma Allah maɗaukacin sarki yana karɓar tuba ga wanda ya kyauta tubansa kamar kissar da muka ji na mai wanda ya kashe mutum casa'in da tara ɗin nan daga cikin bani israi wa man qutila mazluman wanda duk aka kashe shi halin kasancewar an zalunce shi faqad ja'alna li waliyhi sultana domin sanya ma magajinsa dalili na ya ɗauki dalili ne ya ramuwa shine a sokan ɗin kenan wato hujja da tarin jaye wato iko akan wanda ya kashe shi da a yi masa shi ne magadansa wanda aka kashe shi bisa zalunci to shi wanda ya kisan sai a danka shi zuwa ga magadan a ce gashi nan ko kashe shi shi ne shari'a walakum fil qisasi haya kuna da rayuwa a cikin kisasi yau da ana yin kisasi da abin da ake yi na amayar da yadda aka mayar da wato ran ɗan adam kamar kiyashi ta ba ba sai kai mamakin mai dokokin mai masu yi dokokin musiki duk kamar irin waɗanda suke kidnapping ɗin nan aka ba ku labarin kitar wani bawan Allah wanda ya musulunta musulunta ya yi. matarsa mata musulunta ya aure ta anan alfurkan yan uwa sukan kula da sha'aninsa matarsa ta je ganin yan uwanta tana da tagwaye ta tafi da ɗaya daga cikin tagwaye. aka sama su aka yi daji da su yarinyar tana ta kuka tana ta kuka saboda tsoro suka ɗauki yarinyar nan suka yi jifa da ita kan ya fashe ta mutu ko binne ta basu ba ni wannan mutane ne ko binne ta basu ba suka tafi daga baya da aka biya kuɗi aka fitar da wannan bayar Allah da aka kawo ta asibiti idan ta wata kururuwa duk asibitin sai an tashi kwana biyu ta yi ta mutu ta bar duniya al'umma su ji ana irin wannan amma ba abin da za mu iya yi la masu kafa doka a cikinmu la alƙalanmu la jami'an tsaronmu ba abin da za mu iya yi al'umma da duk yawanmu a ce ana irin wannan ana irin wannan al'amari a cikin al'ummar nan duk wanda suka shiga cikin sha'anin harkar kidnapping ɗin nan suka suna gaya maka labarin abin da ake yi a ce a ƙasa irin wannan a samu a kwantar da mutum su ma kuma irin waɗanda aka ɗauka 'yan sa kai sun sun ga kawai bafulatani ya zo ya shigo kasuwa aka za a kwanta shi kamar a kwantar da shi kamar rago a yanka shi kawai don shi bafulatani ne sai a ɗauka kan cewa yana cikin 'yan ta'adda ran ɗan adam ya zama kamar kiyashi inda za ka san rai ba komai bane sai ka zo wannan al'umma rai ba komai bane ka duba hanyoyinmu yadda ake tafiya yadda ko'ina kowace hanya samun mutuwa ne a kanta rai ba komai ba ne to shi Allah yana cewa duk wanda aka kashe shi bisa zalunci mun sanya masa iko kan wanda ya kashe shi shine a dan kashe wanda ya kashe a kashe shi kuma in aka tashi kashe shi din nan a nuna mutane su gani mutane su gani su san cewa wannan shine akibar duk wanda ya samu irin wannan da larabawa suna cewa alƙatlu an ka lilƙatli kisa shine ya fi ciwo shine ya fi litaya shine ya fi wato bayar da ramuwa a kan kisa Shi ne sai Allah ya faɗi abin da yake kuma ya ce wala kun kai kisa fi haya kuna da rayuwa a cikin yin kisa rayuwa ce za ta tabbata a gare ku in kina kin kuna kisa yanzu ka duba ƙasa irin Saudiya da ake hukuncin Allah musamman a ta wajen sha'anin tsare rai je wasa da sha'anin za ka je kai wasa da sha'anin rayukan mutane ko irin waɗanda suke za su je su ce sun samu ƙasa wadda yake suna ganin kuɗi ko ina za su je su fushi da makami za su masu suna za ma su taɓa yin wannan a nan wajen kuma cikin ikon Allah saboda yadda suke shari'a idan suka yi ga Allah ya sallada su sai ga an gano wannan mutumin da yake yanzu wata mata kissarta ta shahara wajen kusan shekara kusan wajen kusan shekara talatin da wani abokan farkon zuwan musa ubiya karatu wadda ita da mijin ita da direban da direbanta suna alfasha suka je suka ɗauki mijin suka kashe shi suka je cikin sahara cikin yashi suka je suka binne shi aka neme su aka rasa ana bibiya ana bibiya ana bibiya wata ran kawai kwatsam kuɗi ya ƙare sai suka dawo gidan sun san akwai kuɗi a cikin set ko su za su ɗauka a kama su aka zo aka zartar da hukuncin kitafi a kansu aka zartar da hukuncin shi aka kashe shi da hukuncin kitafi shi direban san shi ne ya kisa ita kuma aka yi mata rajimu a nan bakin haram aka jefe ta ni ban gani ba amma malam abdullahi a gabansa a gabansa ake wani ake mata rajin to abin da yake kawo zaman lafiya ce wannan tsanin karfin doka duk wa'azin da za a da duk wani sulhu da za a ce za a yi ba shi ne zai magani ba dole sai an yi amfani da karfin doka yanzu ga nan waɗansu daga cikin jihohin kudu sun yi dokar kisan kai ga wanda suka yi kidnapping sun yi dokan cewa duk wanda aka kama shi ya yi kidnapping a zartar da kisa a kansa amma yawancin su kaga me ake yi sai a ce za a bada tara taron nan kuɗin da suka suke yake hannunsu kai kamar kuɗin gwamnati ne don kuɗaɗen da suka tattara da yake wajensu ya fi ƙarfin kuɗin mutum sannan Allah ta'ala ya ce fala yusrif kai tafi kada ya yi wuce gona da iri wajen kisa an ba shi iko akan wanda ya kashe shi to kada ya wuce iyaka bi ma'ana wato ya kashe wanda ba shi ne ya kashe shi ba ko kuma ya ce ai wannan wanda aka kashe ya fi karfin mutum ɗaya Ko da kan aka kashe mutum ɗaya namu sai mun kashe mutum goma na wanda duk yana daga cikin al'adar jahiliya Allah yake kada yi haka fara yusrif fil qatl innahu kana mansura hakika shi ya kasance abin taimakawa wato a nan duniya saboda kisasi da aka bashi a lahira kuma da lada Allah zai zai taimake shi duk wanda aka kashe shi ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai bashi cikakken rabo za a ɗauko miyagun ayyukansa a jefa akan sikelin miyagun ayyukan wanda ya kashe shi sannan Allah ta'ala ya ce wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci dukiyar maraya kada ku kusance ta ballantana ma ku ci kada ku kusance ta ballantana ma ku ci illa billati hiya ahsan Ni da hanyar da take mafi kyau ba kyakkyawa ba mafi kyau ta hanyar da za ku zamanto ta kyautata wannan dukiyar da ku kiyaye ta ku kuma aikin ta ku kuma juya ta yadda zai zamanto zakka ba ta cinye ta ba babu laifi ku ci daga ciki man kana ganiyan falyasta'fi man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci ya kame kar ya ci wanda ku yake fakiri babu laifi ya ci bil ma'ruf da abin da yake sananne a cikin shari'a kuma za ku iya taku da kudin dukiyar tasu da taku fa in tukhalituhum fa ikhwanukum amma sai Allah ya ce wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya san mabarnaci daga wanda yake kawo gyara saboda haka ku yi cewa Allah ne yake kallon ku to nan haka yazo da wannan umarni sannan Allah ya hatta ya buluga ashiddahu har sai shi marayan nan ya kai wato girmansa yanda zai iya har ya kai wato karfinsa yanda zai iya jibintar kula da dukiyarsa to kuma kada ku bashi in har sai kun yi masa jarabawa kamar yanda ya a cikin suratul nisa wa aufu bil ahad wannan ita ce wannan ita ma ce wasiya ta nawa kenan ta tara wa auku bil ahad ku cika alƙawari wato idan kun yi ma Allah alƙawari ko kun yi ma mutane alƙawari ko dai kun yi ma Allah shine tsakanin ku da shi wajen bauta wajen wajen bin Allah ko kuma alƙawarin ku tsakanin ku da mutane wajen mu'amala innal ahada kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abin tambaya wato ya tabbata abin za sai an tambaye shi ai za a nemi wanda ya wanda ya kulla alƙawari za a nemi a ce ya cika alƙawarin nan kamar sauran haƙoƙi wanda ya cika shi kenan ya falahul Wasa. wanda kuma man aufa bima ahada alaihi Allah laha fa sawfa yu'tihi fa sayu'tihi ajran 'azima Allah zai baki lada mai girma waman waman nakasa fa inna ma yankutu ala nafsi wanda ya warware ya warware ne akan kansa sannan Allah yake wa auful kaila idza kaytum ku cika ma'auni yayin da kuka auna alkayin shine ma'auni wanda yake na kwano ma'auni yawa to ku cika shi kada yayin da za ku sanya dan yatsan ku dan ku rage wani abu ko kuma ku daki sa don ya zamanto bai cika ba ko ku mokar din shi hanyoyi dai wanda mutane gwanaye ne wajen hanyoyin alhus wazinu bil qisas al mustaqim kuma ku awo da ma'auni na nauyi wanda yake miƙaƙe ba wanda yake za ku za ku ciwo ba ko mitar mai kusan ya tafe gudu ko kusan an ce duk inda kake ganin yan adaidaita sahu da yan haya gida suna shan mai a wajen ka san cewa mitar tana aiki daidai saboda sun san ko ina ba za su bari a cuce su ba abu kaga wannan me yake nuna mana yawan cuta a ƙasar yawan cuta domin dukkan tsarin ba akwai shi akwai hizba asalin hizba kenan akwai yan DPR wanda yake ba DPR bane wanda suke yawo suna duban ne amma duk shiryawa ake yi duk zuwa akwai abin da za a tattara a basu a ina sai a gyara litar in sun zo sai su gani kuma sun yadda sun gani kenan wani lokacin ba sa gani kawai ba su kudin za a yi to idan ka yi ma idan ka ba da kudi an yi maka to ga abin da Allah yake faɗa wazinu bil qisas al mustaqim dalika khairun wa wannan shine yafi alkhairi kuma shine yafi kyakkyawan makoma shine yafi alkhairi a tsakankanin ku wato cika cika sikeli din nan shi yafi alkhairi domin daga zarar wato yarda da amana ta ruguje a cikin harkar kasuwanci to shikenan al'amari ya ɓaci a cikin al'umma kamar yanzu yadda muke ciki ba wanda yake da aminci kai yanzu hatta magani kai yanzu hatta panadol kai ka ga dan Najeriya in ya samu ya fita kasar waje kokari yake siyo panadol saboda ya san panadol din da za a zo a kawo masa albus ki ta shan magani malam ki ta san magani malaria tana nan taki tafiya saboda ne saboda wannan rashin rashin amana to haka nan a cikin shi yasa Allah yake zalika khairun wato tabbatar da wannan adalci shine alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma mafi kyawu ga makoma wato mafi kyawu ga makoma ko wajen mu'amalar ku ko ba haka ba ku samu mummunan makoma kamar yadda muka zo muka samu mummunan makoma ko mai abubuwan mu sun tabarbare sannan Allah ta'ala yake wala taqfu ma laysa laka bihi ilm sai mu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk